Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. ya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Shirin namu na wannan mako ya mayar da hankali ne kan nazarin da masana kimiyya suka yi na ƙirƙiro gilashin hangen nesa domin taimakawa masu fama da matsalar idanu. Inda a yau shirin ya leƙa jamhuriyar Nijar sakamakon matsalar idanu da ke daɗa kamari tsakanin al'umma har ma ga matasa lamarin da ya sa ma likitoci kira da ai hattara musamman ɓangaren amfani da na'urori na zamani. Tumadalla idanu dai shine rayuwa kuma rashinsa babbar matsala ce don gudanar da rayuwa cikin sauƙi sai dai a wannan lokaci na'urori na zamani irin su wayar salula talabijin kwamfuta da dai sauransu na kawo matsala ga idanu musamman a tsakanin matasa To kan haka ne ma muka tattauna da Alhaji Abu Musa wanda ya kasance kwararre a fannin lafiyar idanu kuma ga abin da yake bayyana mana dangane da irin abubuwan da ke haifar da matsaloli ga idanu. Lalle gaskiya nan a akwai matsaloli da yawa tun da akasari za gani nan dai gehe-gehen da kyawun da ka samu santar wanda ka samu mutane irin namu gaskiya matsaloli eh, matsalolin ka samu zalla su harka eh, matsalar rashin gani su ne na farko ya na ido ya na ido ita kuma akasari eh, wajen da cizawa ne mutum ya fara shekara ta kai wajen sattin zuwa abin da ya sama zai ganin ganin shi ya fara ragiya kenan wani dan madibi da can tsakar ijiya na za gani ya hori yawa baccin shi kuma akwai masu matsalar madibi ita matsalar madibi wani bi mutum da ita aka haihuwa tun zagan dan yaro dan karami ma yana da matsalar madibi tun wani bi da ita aka haihuwa mutum shi ma matsaloli na kisa mu da yawa sannan baccin shi akwai jimuwa na idanu hatsari kamar hatsari bisa hada haka ga ka hada ko kuma bisa abun hawa moto ka gaskiya mutum ya hatsari shi ma sa matsala ga idan shi ko kuma wajen aikin gona haka ga mutum wajen aikin gona ya samu ya dage ko wani kara ya shiga mai cikin idanu a duka wannan amna samu shi sosai yawa ina gani abinda akwai su da akwai kuma kamar eh, abinda ya samu eh, magashin shi hawan jini ya ido wanda ake cewa da faransai shi ma ciwo ne wanda ke hina yana illa sosai ga mutane saboda shi abin ya sa shi bai ciwo ko kaɗan ba ka ji ba kajin ciwo ba kajin wani abu sai dai in ka ganin ka kawai ya rage to kuma shi wannan hawan can ruwan da a cikin idanu su ne in sun kai yawa sai su sa tansiyo sai ta hau sai wancan ka ji jijiya mai zuwa kwallo sai su samu matsala to ba kashin ciwon kashin kuma sai dai ka ganin ka ya lalace to idan shi muke so kenan mutane su gane da zakwa asibiti ba sai ka ji matsala ba sannan ka zo mai sauraro yara ƙanana na cikin waɗanda a yanzu wannan matsala ta fara shafa musamman ɗalibai waɗanda ke cikin ƙuruciyarsu ko mai masana za su ce akan wannan matsala ga dai Dr. Abu Musa. kowa da ka gani da shi shi kuma wannan hasken nan wasu za su bude shi sosai tunda akwai na kare ba ta rage hasken amma wasu su bude shi sosai gaskiya wannan haske da shiga har can bisa jijiya to wannan haske yau da gobe yau da gobe sai gaskiya san mutum illa kenan duk lokacin zai kamata a ce zaka diba portable din ya kamata a ce ka rage wannan haske ko kuma zamanto kana da biyar wanda aka ce ma anti refill wannan mai dan abin tsawon wannan ko bila ko kuma zamanto shi duka eh, a fare din na'ura ita daga tana da wannan anti refill din to sai zamanto a samu sauki bisa ga shiga wani haske cikin irin ga hidin muna ganin owaye na bar ma hmm. yara ire-iren ana iya cewa zuwa gaba yana iya kwarai yaro ka gani an bar mai salula ko tablet yana ta wasa da su kaga shi ma nan yau da gobe yau da gobe yau da gobe zai samu matsala baccin shi kaga yau da gobe kana abin ga akwai jije ijiya wannan jije ijiya wadda mutum ya rike gam shi wajen awa gwada kana ta kallon wannan abu wannan salula wannan to yana kawo illa sosai bisa ga harkar ijiya eh, shi na kace ma akomodation kenan ka dade kana ka yi tsuri ga ijiya kai wajen awa guda mhm. ka rike kwarai to wannan zai samu za ka samu matsala ga idon kenan a kiyaye uwaye yadda kawai kamata su kula basu ga yaran su ba su bane ka ce ka ba yaron ka saka mai salula ko kuma tablet ta kallo tsawon ju ini duka sai babu sai babu to kamar yadda aka sani dai bangaren kimiyya ne dai ya taimaka wajen samar da gilashi na hangen nesa inda a wasu lokutan gilashin kan daidaita matsalar da mutum ke fuskanta har ma ta kai kana iya daina amfani da shi kan haka ne shirin ya tattauna da wasu da aka kammala wa gyaran idanu ga kuma abin da suke cewa wato wannan rishin lahiya ya sa ka aji aiki amma aji tun da in ba dai kwanakin gare da na zuwa bar dai na aiki yanzu bana da ce musu akwai matsalar rishin gani ta dame ne sun ka ce aji kare gani gani ai in mutum bai gani wani aiki shi na yin shi yanzu kamar aikin gare nika na karanta su an ban gani na yin shi gani babu babban mahimmanci gare shi ba ba ne mutum bai aikin bai gani ba abin da gani sai <laughs> harkar rayuwa gari shine rayuwa mana da wani gana da ni ko hama da suwa yanzu an muku aiki a'a alhamdulillah sai dai waga ijiya ita dai adda gadin ka alhamdulillah na gani to wannan aiki dai na gyaran idanu kamar yadda aka sani akan yi amfani ne da ilimin kimiyya kuma har ma ga ƙananan yara ana yi musu har ma su samu sauƙi yayin da ganin su kan komawa yadda yake a baya. Sani ya tatar dwagi ne da ƙaho. To ya idan na an maka aiki ne? Eh an min aiki da sauri. Yanzu aiki ne za a mai. Aka ce sai an sayi kwana. Suna wasa sai ta mai haka nan ba ta da wayo ita ma. Ta caka mai gairu. Mm, ta caka mai gairu. Tun da alhamisu muka zo sai aka ce lambi ma dawo. Dan da an riga an baya kari. yanzu haka dai an samu karuwar waɗanda likitoci ke rubuta wa saka tabarau ko kuma gilashi don ƙara ganin su a Nijar sai dai da dama daga cikinsu na ƙauracewa sanya gilashin domin suna ganin hakan zai taimaka wajen lalacewar idanunsu abinda likitoci suke ganin ba haka ba ne. Hajiya Nafisa jami'a ce a sashen kula da yanka madubi a babban asibitin Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar ga kuma ƙarin hasken da ta yi mana. To dangance da mutane yadda suke zuwa kuma yawanci di yanzu wanda suke yawayi sai intellectual ne. yawanci littare duk wanda za a kutamta ma ya gila gilashi sai gani kawai an yi ma kamar bai da wani amfani gare shi intellectual wanda suke san an wanga yan shi mahimmancin shi suke yawan yin shi ko da wani lokaci in ga musu za su yi shi amma mutane da yawa ya kamata a ce sun yi shi amma ba su ya kamata a ce sun yi amma mutane ba su yi tunda wasu sun sa a kansu da gilashi ta ido yake ana iya kamar saboda tsada ne da ke gare shi yasa ba su yi ko komi ne a'a ba saboda tsada ba akwai masu sauki kowa yana iya sai daidai karfin shi akwai masu sauki akwai masu tsada kamar kasuwa ne in ka je kaya akwai masu tsada akwai masu sauki wasu gilashin ne ma kwata-kwata ba sa son sawa hmm. eh wasu kuma sun san muhimmanci shi dole ne suke sayi shi sashi ya batun yara a kamar hada yara kanana wasu ana yanka musu eh, gilashin sosai ana samun yara kanana har na goyi ma ana musu me ke kawo wannan abin ga yara kanana yawanci ga yara kanana congenital ne mhm. wasu da shi ake aiho su mhm. eritar eh, ne suna yawan ga uwayensu wasu kuma maladi ne ke zuwa haka kawai kamata shi likita in ya ce maka abu kai abu don lahiyar kanka saboda ba zai ce ma kai abu ba wanda zai bata maka ido kai baka sani ba shi kuma ya karanta a gani kamar magani ne sai ga wani an rubuta mishi ce a'a ai wannan kayan na shashi bai shi ai ya san abin da sa ya rubuta mashi kenan an ce mutum ya sa ya tsaya ya sa ya jira shi likita ba wannan bane ba yana yin ya kokarin shi ne ya samu masauki Allah sauki abin da ya saura ga Allah ne dan a taimaka ma ne mutum To a ƙarshe dai Dr. Abu Musa ya ja hankulan al'umma kan wannan matsala ta idanu saboda liƙewa na'urori da suke yi duk da cewa ilimin kimiyya ya zo da sabbin dabaru na ganin cewar an samu daidaituwar hangen nesa ko kuma na kusa ga idanun ɗan adam. Gaskiya bai kamata ba. Duk wanda da matsala yana bukatar gilashi to ya zo wajen likita edo hidiba ya tabbatar da ga matsalar shi sannan a rubuta mashi madibi an kaje ka sai madibi kana ka sai wanda ba shi ba tunda kaga akwai kowanne wanda aka ce ma anti reflex sample din nan tunda abu ne na kasuwa sai ka iske an sami shi wata ekuwar kashin ciki kai ka sani ba kenan ka sanya haido kai na gani da kyau amma ka dauko madibi kuma ka samu mai ta kuwar kashin kenan sai birkita maka system din na gani idon ka kenan mutane su kiyaye kowanne system kowanne anti reflex din sample din nan kenan mutane su bar sa shaka nan barkatai ya zamanto ka zo an diba in ma ka saye da ka zo a diba a ganin babu wani kashin cikin shi kenan sa nan ka tai ka saye da kanka ko kuma ka zo kana ba ka gani da kyau ka zo wajen mai saida ka ce a bayan ka su dauki wanka sanya ka diba wanka dauka sanya wannan bai da kyau abinda maza ba kira ga mutane za ka mata tun da yanzu alhamdulillah a gode ma Allah kenan ko ina akwai harkar akwai likita idanu kenan mutane ya kamata su yi umfani da su likitocin nan duk na gwamnati ne sai ka doka nan cikin babban gari maradi akwai likita edo wajen biyu akwai ta likita nan ta babba likita marari akwai ta makka kaga wannan duk wuri da na da kamata ka zo a diba ka sannan ka ɗauka kawai eh, kawai kamar su wani agiye su wani madarun wasu wani gidan rushi duk akwai likitocin idanuwa kenan duk lokacin da ka zama karan matsalar ido ya kamata ka garzaya wajen likita ido ya bincika he gani matsalar ka sannan a rubuta maka abin da kamata wani mutum ne dai dan kasar italiya mai suna salvino dermat ya kirkiro gilashin hangen nesa a shekarar 1283 domin taimaka wa idanun ɗan adam ganin girman kowane irin abu ne ko mai ƙanƙantarsa. To mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai kuma wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabo. Amma kafin nan a madadin kafatanin abokan aiki musamman Salisu Isa da ya tattaro mana sauti shamsi ya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.